بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لساني يفقه قولي باهك السلام عليكم ورحمة الله a yau muna yammaci na asabar 11 ga watan Ramadan shekara ta 1434 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 20 ga watan bakwai shekara ta 2013 miladiya a darasin mu na jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 126 cikin wannan sura mai albarka suratul nisa yau za mu tashi farkon aya ta 127 fadin Allah madaukakin sarki ويستبتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن قل الله يفتيكم فيهن وما المستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وبنجي مرأة سركي يتي ويستبتونك في النساء suna yi maka fatawa dangane da sha'anin mata suna yawan tambayar ka game da yadda za su yi dangane da sha'anin mata ta fuskar ba su gado da kuma ta fuskar auratayya dangane da abin da ya shafi sadaki ulka ce da su Allahu yuftikum fihinna Allah da kansa shi zai amsa muku wannan fatawar wama yutla alaikum kuma da abin da ake karantawa gare ku fil kitabi cikin qur'ani fi yataman nisa dangane da sha'anin mata marayu allati la tu'tunahunna ma kutiba lahun wa'annan wa'anda ba ku ba su abin da aka wajabta cewa ku ba su ko dai ta fuskar gado ko ta fuskar sadaki domin gabanin bayyanar musulunci larabawa ba sa ba wa mace gado hana mata gado suke yi kadai wanda suke ba wa gado shine babba mai hankali amma da yaro karami da mata ba sa ba su gado ko na sisin kwabo to sai Allah madaukakin sarki ya ce waɗanda ba kwa ba su abin da aka wajabta a ba su na gado idan rabon gado ya tashi ko na sadaki domin in ba manta ba a ayoyin baya can farkon sura ubangiji madaukakin sarki ya faɗi cewa mata suna da gado kamar yadda yara ma suna da gado duba zuwa ga cewa su a asali ba sa ba su gado lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarkal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa Allah ya ce manya maza masu hankali suna da kaso a gado idan iyayensu suka mutu ko kuma wasu makusantansu wanda akwai gado tsakaninsu to haka ma mata dan kasantuwarsu mata babu wani dalili da yasa aka ce ba za a basu gado ba sai dai kawai akwai bambanci namiji zai ci kaso biyu mace za ta ci kaso ɗaya lizzakar mislu hazzil unsayayn to haka nan yara ƙanana ubangiji ya ce lallai su ma suna da gado yusi kuma allahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayeni Allah ya nemi ku wasiya da cewa lallai ku rinka raba gado da yara ƙanana sai dai namiji ɗaya a bashi kasan mata guda biyu daka allati la tutuna hunna ma kutiba lahun matan da ba kwa ba su abin da aka wajabta ku ba su na gado kuma ba kwa ba su abin da ya kamata ku ba su na sadaki nana aisha take cewa wannan aya tana magana ne dangane da larabawa da suka kasance mutum in an mutu an bar masa yarinya marainiya gata da dukiya mai yawa to kuma sai ya kasance shi baya da sha'awar ya aure ta la'alla sifarta da halittar ta ba ta ba to amma kuma gashi tana da kuɗi mai yawa kuma shi ba zai iya barin wani ya aure ta ba domin yanzu idan wani ya aure ta to kuɗin za su fita daga hannunsa su koma hannunta da ita da mijinta shi kuma baya son haka to wani a madadin haka sai ya sa zuciyarsa cewa to shi ya ji zai aure ta kuma idan ya tashi auren ta ba wai auren shi ne laifi ba sai ya ki bata sadaki irin wadda ya kamata a bata to wannan ba kaga akwai zalunci a ciki la tu'tuna hunna ma kutiba lahunna ba kwa ba su abin da ya cancanci ku ba su na sadaki to shine Allah madaukakin sarki a ayoyin baya can a farkon sura yayi magana akan haka wa in khiftum alla tuqsidu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum idan kuna ganin ba za ku iya yin adalci ba game da marainiyar da take hannunku kuna son ku aure ta amma ba za ku iya bata sadaki wanda ya cancanta a bata ba to a madadin haka dan kar ku fada cikin zalunci ku haƙura mana ku je ku nemi wata fanki huma taba lakum minan nisa ku auri matan da suka yi muku mamban da ita masna ko biyu wa sulasa ko uku wa ruba'a ko hudu fa in khiftum alla ta'dilu in ma kuna ganin ita ya mace ba za ku iya mata adalci ba domin ita tunda ya ce tana da haƙoƙi da yawa a kanku haƙoƙin rabon kwana haƙoƙin ba da tattalin arziki da rabon arziki da waɗansu haƙoƙi dai na nauye-nauye da Allah maɗaukakin sarki ya ɗaura wa mutum dangane da iyalinsa idan ka ga baza za ka iya sauke wannan ba a madadin haka je ka kasuwar bayi ka siyo baiwa ita baiwa kan ba ta da wani haƙƙi sai abin da ka bata ba ta da wani haƙƙi akan ka na cewa sai kai mun kaza sai kai mun kaza shine fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum in kuna tsoron ba za ku yi adalci ba in kun hada mata da yawa ku takaitu da daya idan ita kanta ɗayar ma ba za ku iya gamsar da ita ba ba za ku iya bata abin da yake na haƙƙi na ta ba ci da sha da wajen kwana to ku sayo baiwa ita kam da abin da kuka bata ta da haƙƙin ta ce dole sai an ƙara ko ba ta da haƙƙin da ce ta ce kaza shi ne kaza kuma ba shi bane ba da haka Allah madaukakin sarki ce to qulillahu ce da su Allahu yuftikum Allah yana amsa muku fatawa da kansa fihinna game da sha'anin mata wa ma yutla alaikum kuma hakanan yana amsa muku fatawar ta hanyar abin da ake karanta shi zuwa gare ku fi yataman nisa dangane da marayun mataye allati la tu'tunahunna ma kutiba lahun wadanda ba kwa iya ba su abin da ya zama wajibi ku ba su ta hanyar aure ko ta hanyar gado wa targabuna an huhunna, kuma kuke kyamar ku aure su ko kuke sha'awar ku aure su kalmar ragiba a larabci ba a fassara ta sai da harafin da ya zo gabanta domin kalma ce mai harshen damo tana iya zuwa da ma'anar so kuma tana iya zuwa da ma'anar ki watar gabuna an tanki huhun waɗansu malamai suka ce so take nufi mana kuma gashi kuna son ku aure su amma kun kasa ku ba su sadakin da ya kamace su to kaga idan kuka aure su a haka ba ku ba su sadakin da ya dace da su ba kun zalunce su a madadin haka ku bar haka ku je ku auri wasu matan wanda kun san idan kuka ce za ku ba su sadaki wanda bai kamata ba waliyansu ba za su kyale ku ba amma wannan ganin cewa ka ce yar uwarka ce ba wanda zai iya tanka ma ta yi ma daman kai ne madaurin aurenta to da haka waɗanda suka fassara da cewa kuna so sukan kaddara harafin wa targabuna fi an tankihu hunna domin fi'ilin ragiba idan ya zo harafin fi ya zo gabansa to yana nuna kauna shine wa targabuna fi an tankihu kuma gashi kuna son ku aure su amma waɗansu malaman suka ce a'a a nan ki ake nufi watar na an tanke huwun kai ba ka so ka aure ta saboda kyan ta bema ba amma kuma kana tsoron in ka aure ta za ta karɓe kuɗinta daga hannunka tunda me da zarar mace ta yi aure ai ta riga ta mallaki hankalin kanta ko namiji ne idan ya kai munzalin aure ya mallaki hankalin kansa in maraya ne sai ka ɗauki kuɗinsa ka danka masa domin ana wa maraya ne kuɗinsa kafin ya balaga ya isa aure da zarar ya balaga ya isa aure mace ko namiji to yanzu dole ka ɗauki kuɗinta ka bata kayanta domin Allah ya ce wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalakum ku rike dukiyar marayu da aka baku amana ku yi ta gwada hankulan su ku ne musu jarabawa ta sun girma sun yi hankali sun mallaki hankalin kansu sun san yadda ake rike dukiya fa in anastum minhum hatta idza balagun nikah har su kai lokacin da za a yi musu aure to idan suka kai lokacin da za a yi musu aure fa ina anastum minhum da kuka tabbatar da sun kintsu sun yi hankali fadfa'u ilayhim amwalahum sai ku mika musu dukiyarsu to da haka wani zai kasance ga marainiya a hannunsa ga kudinta a wajensa amma kuma akwai aure tsakanin shi da ita amma kuma kyanta bai masa ba shi inda son samun sa ne ba zai aure ta ba to amma yana kyashin idan ya aure idan ya aurar da ita kuma ga wani yanzu za ta karbe kudinta daga hannunsa dole yanzu zai mika mata kudinta yanzu za ta tafi da ita da mai gidanta kuma can to shi kuma baya son haka a madadin haka wani sai ya tirsasa zuciyarsa ko ya aure ta ko kuma ya ki aurata kuma ya hana a aure ta da haka ya ta zama da ita ko dai har ta mutu ko kuma dai ya ta cin dukiyarta da haka da zalunci to da haka waɗanda suka fassara ayar da cewa kuma ba ku a san ku aure su to su kan a wajen targabuna sukan kaddara harafin an domin harafin an idan ya biyo fi'ilin ragiba to a larabci yana nufin ki dan haka yanzu da zaka ce wa mutum ragibtu fika ina son ka kenan amma ragibtu anka bana son ka kaga duk fi'ilin ragiba ne bambancin kawai wancan bayan safi shine so wannan kuma bayan sa an shine ki dan haka wasu malaman suka ce watar gabuna anan ki take nufi dan haka za a kaddara mata fi'ilin an ai watar gabuna sai an an tanki huhunna ko wa targabuna an an tanki huhunna kuma kuna kin ku aure su ba su yi muku ba ba kwa son su amma tare da haka kuma kun ki ku basu su aure tare da haka kun ki ku sallama musu dukiyarsu to wannan zalunci ne dan haka Allah madaukakin sarki ce to Allah ne da kansa zai muku fatawa akan wannan domin fatawar tana da kaushi fatawar tana da girma ta shafi dukiyar maraya ta shafi haƙƙin maraya haƙƙin maraya kuma ba abu ne mai wasa ba a cikin shari'ar musulunci abu ne mai girma zalunci dangane da zaluncin maraya ya fi kowane zalunci ga kowane ɗan adam daga ka zalunci maraya gwanda ka zalunci wani ba maraya ba domin dukiyar maraya cinta wuta balbal ne a ciki innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira to da ka ubangiji madaukakin sarki ya fatawa da kansa yace wal mustada'afina minal alwildan hakan nan raunanan yara da su ma kuke cutar su ba ku ba su gado a da a lokacin jahiliya to Allah ya nemi ku fatawa cewa ku ba su yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadhil unsayni wa an taqumu lil yatama bil qist kuma lalle ku tsayu bil qist da adalci lil yatama ga marayu domin maraya ba a san a zalunce shi ba a san a cuce shi amma yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bine mata rabbi bi ni'mati rabbika fahaddith yas'alunaka anil yatama qul islahul lahum khair kyautatawa maraya shine zaman lafiya wa ma taf'alu min khairin duk abin da ku aikata na alkhairi fa inna allaha bihi alima ku sani Allah yana sane da shi zai muku sakamako a kansa na'am وإن امرأة خافت من بعلها نسوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ومحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا Ubangiji madaukakin sarki ce wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuza idan mace ta ga alamun bijirewa ko kangarewa ta bangaren mai gidanta kalmar khafat nan malamai suka ce ba ma'anarsa tsoro ba ma'anarsa shine tawakku'i ai wa in imra'atun tawakka'at idan wata mace ta hasashi ta fara ganin alamomi min ba'liha ta bangaren mijinta nushuzan na cewa zai bijire mata ko dai yana shirye-shiryen sakatta domin ya hango wata yana kokarin ya shigo wata ita kuma ya fitar da ita yana kokarin ya sabon aure ita kuma ya kore ta sai mace ta gano haka to me ya kamata ta yi me Allah madaukakin sarki yake ba ta shawara ta yi me zai fi zame mata alkhairi a rayuwarta ta yi ubangiji ya ce au iradan ko ta ga yana shasha mata kanshi yana kakkauce mata yana kakkawar mata da kai in ta yi abinci baya ci in ta yi masa magana ta fara'a sai ya zumburi baki abin da ba na laifi ba sai ya zama laifi duk wani abu da ta yi maimakon ya yabe ta in na yabo ne sai ya kallafa mata laifi to sai mace ta fara ganin waɗannan alamomin tare da mijinta wanda hakan yana iya faruwa daga mazaje ya so da dama idan namiji ya so shari ga mace duk abin da ta yi ba za ta birge shi ba musamman idan ya kyallo ya ga wata kuma yana da karancin tsoron Allah to ya rinka kaga mata laifi kenan dariya in ta yi sai ce murguda masa baki ta yi ya ta haɗa mata laifi ya ta caza mata kai to kaga wannan akwai zalunci a ciki akwai cuta a ciki akwai danne haƙƙi a ciki amma tare da haka kuma ita matar akwai hanyar da in ta bi kuma za a warware matsalar ta cikin ruwan sanyi wata mara hikima ba da dabara lokacin da ta ga mijinta yana shan kanshi wai ita ma sai ta fara shan kanshi to ake shan kanshi ki ba zai kai ki ba shi shi yake da igiya a hannu shi zai ce ki tafi ke ku ba inda zaki ce ya tafi shi zai iya yin saki ke ku ba ki da dama ki yi saki da haka ba naki bane ba lokacin da yake shan kanshi ke ma ki sha kanshi fadan da yafi karfin ka sai ka mai da shi wasa da haka fadan ba ta haka za ki yi maganinsa ba ba ta haka za ki warware matsalar ba sai Allah ya ce fala junaha alaihima a irin wannan yanayi babu laifi ga su ma'aurata guda biyu an yusliha bainahuma sulha su dawo su yi sulhu a tsakaninsu da juna me ya sulhu shine ita matar ta ce to wani na fa fahimci cewa akwai wani abu da yake faruwa na fahimci cewa wannan shan kanshin da kake yi kila wata ka hango an ce so tsuntsu yana tashi daga kan wata bishiya ya koma wata la'alla so din nawa ne ya tashi daga kan tawa bishiyar ya koma kan wata to amma dai ba haka ya kamata ba tuwon girma miyar sanama ya kamata mu zo mu sulhu sulhun malamai suka ce sai ta ɗauki wani haƙƙi daga cikin haƙoƙinta sai ta ce ta bar masa misali yanzu ba gashi ana gab da sallah ba sai ta ce to ni bana na yafe maka kayan sallah tunda na fahimci cewa kana hidimar haɗa lefe za ka yi min kanwa to a je a haɗa a can wannan fa duk wani cin hanci ne dan ta kwantar masa da hankali ta nuna ita ba faɗa take ba ita kaza kaza kaza waɗansu malaman suka ce ko hakan ta yi ko wani abu makamancin haka na haƙoƙi duk babu laifi ko ta ce to shi kenan na yadda yanzu tun da za kawo amarya to ni na yadda in rinka yin kwana ɗaya a girki amarya ta yi kwana biyu zai ji daɗi nan ma an ba shi cin hanci an saye shi ta cin ruwan sanyi ko kuma ta ɗauki wani dai daga cikin haƙoƙinta ta ce ita dai ta bari to idan aka yi haka in an yi sa'a in dai da tsoron Allah da hankali a jikinsa to sai kaga ya dawo ya rusuna ya san cewa lallai ita ma wance ta gano to shikenan a tafi a haka nanar sauda bintu zam'a matar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ita ta fara yin wannan hadisi ya zo cikin musnad na imamu abu dawud at-tayalisi daga abdullahi dan abba ke cewa kashiyat saudatu an tsaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nana sauda matar annabi ce sallallahu alaihi wasallam amma ta girma ta manyanta ta tsufa sai ta ga kamar alamun annabi yana so ya sake ta domin yanzu ita ba ta iya komai na auratayya ita yanzu aurenta sai dai irin abin da ake cewa auren zuba ruwa a buta ba ta iya amfana komai a gidan miji ta tsufa ta ta kurkushe ta manyanta da haka da ta fahimci haka ta ga kamar annabi sallallahu alaihi wasallama baya mu'amala da ita irin yadda yake da sauran matan masu jini a jika irin su Aisha irin su Zainab da sauransu da haka sai ta zo ta nemi sulhu fa qalat ya rasulullah tace ya ma'aikin Allah la tutalliqni kada ka sake ni ni dai fata na ko ma me za a yi ka yi hakuri ka jure ka ci gaba da zama da ni a matsayin matarka ta aure domin fata na ko ka mutu in maka ba ko in mutu ana irga ni a cikin matanka kuma fata na shine a lahira Allah madaukakin sarki ya hada mu mu ci gaba da yin aure tare da ni da kai ma'ana ta zo ta rarrashi annabi sai ta ce waje al yaumi li aisha fa fa'ala ta ce to yanzu ni na yadda a daina rabon girki da ni ni dai gani matar gida ce amma babu rabon girki da ni idan girki na ya zagayo tafi ɗakin aisha na haɗa wa aisha kwanaki na da kwanakinta dukka haɗa ka tare a ta da haka sai ta wannan siyasar shikenan sai annabi ya ce to shikenan shikenan sai ya zama ita matar annabi ce amma ba a raba girki da ita idan ranakun girkin ta zo, manzo Allah yana ɗakin Aisha ranar girkin Aisha ma yana ɗakin Aisha to kaga idan kina da wayo kina da dabara sai ki irin wannan siyasa tana na sauda domin ko shakka babu yanzu ke aure tsakaninki da mijinki shekara arba'in shekara talatin ke yanzu kin ta kwarkwashe domin mata sun fi maza saurin tsufa yanzu ke kin yi ƙasa kin ja baya shi kuma yanzu yake jin jininsa a jika ya hango wata budurwa ya za a yi haɗa ku daidai ba zai yiwu ba ya za a iya daidaita tsakaninku ba zai yiwu ba da haka idan kina da siyasa tun da ke ma kin ci duniyarki yanzu a madadin ki zo ki ce za ki tashi hankalinki a ƙarshe kuma ya sake ki wanda ke irin wannan siyasa sai ki ga kin zauna cikin mutuncin ki kin zauna tare da 'ya'yanki kin zauna dai a matsayin mai miji to amma waɗansu matan ba sa fahimtar wannan sai ta ce dole tana ya shekara 60 sai an daidaita ta da ya shekara 30 sai an daidaita ta da ya shekara 10 to ai baki wa kanki adalci ba ya za ya daidaita ku da ya shekara 30 ke kuma kina shekara 40 60 50 ba za ki ce mijinki bai yi adalci ba in bai haka ba wannan shine adalci adalci ka hada mata 'yan shekara 40 da 'yan shekara 30 kuma duka kai musu mu'amala ɗaya wannan shine adalci a ina aka ce wannan shine adalci annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin matansa akwai 'yan shekara 40 50 60 kuma ya zo ya ɗauko na na Aisha yar shekara tara don haka yadda yake mu'amala da ita ba yadda yake mu'amala da su ba Aisha zai falla ya tsere da ita ya gudu da ita ya goya ta ya yi kaza saboda ita yarinya ce har yanzu bata gama wasan dandali ba aka ɗauko ta aka kawo ta gida dole sai ya sauko ƙasa ƙasa ya yi mu'amala da ita ya ƙarasa mata wasanta da rahatta da ƙawayenta da ya rabota da su amma yanzu ke shekara sittin a goya ki a baya kai kenan ba inda za a kai ki baki wa kanki adalci ba kuma wannan shine adalci ko 'ya'yanka ka kalli ƴaƴanka da yanzu ɗanka babba wanda yake shekara arba'in ko talatin da kuma ƙaninsa dan shekara goma ko biyar wanne kake wasa za ka zo ka ɗauki ɗan shekara talatin ko arba'in kana cafe shi a sama ka ne masa wasa ya za ka yi haka amma wannan karami ne har yanzu yana bukatar wasa kuma wannan shine adalci amma abin da wasu suke fahimta adalci a zaman aure shine dole abin da aka yi wa babba ai wa karama abin da aka yi wa karama aiwa wa babba wannan ba shine adalci ba adalci ita babba da abin da ya taso na hankali da tunani sai ka nemi shawara a wajenta domin ita tana da hankali tana da tunani amma abin da ya shafi raha wasa da sauransu to kuma sai da wannan karama to da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce idan mace tana tsoron matsala tana tsoron mijinta zai iya sakatta a lokacin da ya hango wata a lokacin da yake sha'awar ya sake aure to don haka sai ya rasa mafita kuma yana da karancin wayewa da karancin siyasa a madadin haka sai yake kallafa mata laifi yake sha mata kanshi yake jujjuya mata kai to ita in ta gano haka ba faɗa ne nata ba ba ta yi fito na fito da shi bane ba abinda za ta yi sai ta zo ta rarrashe shi a zo a yi sulhu ta ce ta saryan masa da wani haƙoƙinsa haƙoƙinta don dai ya ji daɗi don ita kar ya rabu da ita domin in ta ce ba haka za ta yi ba ta ta da kayar baya to marai na kaɗan zai haƙura da babu in ta kasa ta haƙura ta zauna a gidan mijinta a irin wannan yanayi ta gaba za ta jure ba ta biye wa shedan ta biye wa mazga suka ce ya zaki ki yadda ke an ci kuruci yake kaza kaza kaza kaza suka ziga ki kika tada hankali to a ƙarshe ƙololuwar abin da zai miki sai ya ce ya sake ki in ya sake ki kuma sai me ba kuma yadda kika iya dole kuma ki hakura yanzu ki zauna baki da miji a madadin haka in kina da siyasa gwanda a lallaba a zauna abin da ya ci doma baya barin awai ba wai dan ita yarinya bace yanzu take lele to ai ke ma a yarinyar ya dauke ki har kuma kuka kai yadda kuka kai ita ma wata ran za a kai da ita daka in kika yi hakuri komai sai ya zo ya wuce daka ubangiji ya ce fala junaha alaihi ma an yusliha bainahuma sulha wasulhu sulhu khair lalle ku sani sulhu alkhairi ne ma'ana sulhu alkhairi ne cikin komai da fada da zaman lafiya zaman lafiya ya fi komai masu magana suka ce zaman lafiya ya fi zama dan sarki da mace ta tada hankalinta ta yi fada da mai gidanta har ka ta kai su rabu wanda ta lallaba shi a sulhu a zauna lafiya sulhun shine alkhairi wa uhdiratil anfusu shuh lallai zukata an hada su da rowa an hada su da kwauro ba kowace mace bace kuma za ta iya haka duk da Allah ya ce a yi amma ya ce zukata suna da rowa wata matar rowarta ba zai sa ta yadda a yi hakan ba ba zai sa ta sauka daga wasu haƙoƙinta ba don a zauna lafiya shi ma kuma wani mijin rowarsa ba za ta sa ya yadda ya iya rarrashin matarsa ya haɗa mata biyun a zauna lafiya ba wani zai ga kawai tunda ta fito ta bayan gida shi ma bari ya fito mata ta bayan gida ba zai haƙura ba don haka kowa yana yi wa ɗan uwansa ruwa wa uhdiratil anfusush lallai zukata an haɗa su da rowa to amma wanda Allah maɗaukakin sarki ya nufe shi da imani sai ya kare shi daga sharrin rowar zuciyarsa ubangiji ya ce wa man yuka shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun lalle waɗanda muka kare su daga rowar zukatansu ya zama sun fi karfin zukatansu ta fuskar rowa waɗannan su ne yan aljanna Allah ka sa mu cikin su da rahamarka wa in tusinu idan kuka kyautata wa junanku wa tattaku kuka kiyaye dokokin Allah cikin mu'amalar ku da juna kuma aurata fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira lallai ku sani Allah yana sane da abin da kuke aikatawa in miji yana takamar shi ke da fawar saki ya cuci mata Allah ya sani idan mata tana ganin ita ba za ta haƙura ba ta ta yin abin da yake rashin kirki rashin ladabi ga mijinta to kuma Allah yana sane da abin da ta yi kowa ya cuci kowa Allah yana sane hakanan kowa ya zalunci kowa Allah maɗaukakin sarki yana sane na'am ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا ubangiji ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa kuma za ku sani ba za ku iya ku yi adalci tsakanin mata ba me ake nufi da adalci anan shine daidaita soyayya su a cikin zuciyarka ba yadda za ka yi duk yadda za ka yi wa matarka daɗin baki ai yadda nake son ki haka nake son ta ai 50 50 aka raba ƙarya kake yi ba za ka iya ba Allah ya san adalci na daidaita so a cikin zuciya fi karfin dan adam kuma ba kadai sai mutum da matansa ba ko uwa ce da 'ya'yanta in dai ɗaya wuce ɗaya to ƙarya take ta ce yadda take son wancan haka take son wancan baya yiwa zuciyar ɗan adam in dai abu ya zama biyu ba ta iya daidaita shi dole sai ɗaya yayi rinjaye uwa in tana da 'ya'yanta guda biyu dole sai ta ji ta fi son wancan akan wancan tare da cewa duk ita ta haifi kayanta ba wanda za ta iya ɗauka ta ce ta baka ba ta so amma kuma duk da haka ba za ta iya daidaita soyayyarsu ba haka nan miji inda yana da mata sama da biyu sama da ɗaya suka kai biyu to ƙarya yake duk daɗin bakin da zai miki ya ce daidai yake son waccan da waccan ƙarya ne ba zai yi ba ubangijin da ya halicci zukata shi ya ce ba sa iya daidaita son abu guda biyu ya zama ɗari bisa ɗari daidai da daidai kuma wata hikima ta ubangiji ba dole bane ya zama wanda aka fi so kuma shine mutumin kirki ya so da dama sai ka ga wanda aka fi son kuma shine fantararren ko a cikin 'ya'ya wanda aka fi son wani sai ka kaga shine shagwababbe soyayyar sai ta ja masa ya fanɗare ko a cikin mata ta yi wacce ta fi gasa kan kuma ita ka fi so ba dole bane ya zama mai ma biyayya kuma ita ka fi so wannan wata hikima ce ta Allah subhanahu wataala ko kai ne kake da riguna guda biyu dole sai ka ji ka fi son kwaya ɗaya kuma ta yi wacce ka fi so ɗin ba ita ce mai tsadar ba mara tsadar kuma ita ka fi so wannan hikima ce ta Allah ganin dama ne na Allah to amma wannan baya nuna cewa kuma miji ya rinka zaluntar matarsa su matan za su gane kai ma kuma za ka gane a yayi mai hankali ne kai za ka gane cewa lalle ka fi son waccan ita ma wacce aka fi son za ta gane ita aka fi so kuma wacce ba ita aka fi son ba ita ma sai ta fahimci waccan ce yar mowa ni kuma ni ce yar bora to amma a zauna lafiya shine zai kawo zaman lafiya ta yi haƙuri da yanayin da ta samu kanta jarabawa ce ta Allah ba yin mijinki bane Allah da ya halicce shi ne ya ce ba zai iya haɗa abu guda biyu ba ya daidaita su ta fuskar soyayya idan Allah ya jarabce ki ya zama cewa ke ce wacce ba ta gaban goshin ba to ki haƙuri kake ta da hankalinki ki haƙuri a zauna lafiya so tsuntsu ne watan wata rana sai ki dawo ke ce yan gaban goshin in kuma kika gane ke ce yan gaban goshi to kuma kake amfani da wannan damar ki ta iskanci a gidan miji ki ci mutuncin sa ki wulakanta shi ki zalunci kuma aboki ya zaman ki in kika yi haka ba ki kyauta ba Allah sai ya jarabce ki irin yadda yau yasa aka fi son ki ita waccan ba ita ce ba to gobe kuma zai iya canjawa waccan ta dawo ita ce ta gaban goshi ke kuma ki koma baya yau nawa sau nawa mai doki ya koma kuturi sau nawa wanda ake so ya dawo shi ne wanda ba a so shi yasa Allah ya ce asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawadda kiris in Allah ya ga dama wanda kake so sai ya zama makiyanka wanda kake ki sai ya dawo ya zama masoyinka shi yasa ali ibn abi talib yake faɗa cikin asar ahib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma in zaka ki makiyinka ki shi sannu sannu watan wata rana zai iya zama masoyinka in zaka so masoyinka so shi sannu sannu watan wata rana zai iya zama wa makiyinka da ka karki ta kama da cewa yau ke ce ta gaban goshi yau ke ce yan lele yau ke ce abin da kika faɗa ake bi sai ki shimfiɗa abin da kika ga dama na son zuciya da zalunci da tsiyataku gobe Allah madaukakin sarki sai ya jarabce ki son sai ya juya daga kanki sai ya koma kan uwarki ba ku za ki so ba ta yi amfani da damar da Allah ya bata na ita ce mai faɗa aji ita ce yar gaban goshe ta muzanta miki to ke ma karki amfani da haka wajen ki cutar da ita to amma ya yan uwa duk da haka rabo dangane da tattalin arziki na gida adalci dangane da rabon kwana wannan kan wajibi ne akan maza kuma Allah ya san za su iya dan ka fi son wance ba a ce kudin fanin ta yafi yawa ba dan ka fi son wance ba a ce tufafin da zaka dinka mata yafi na wance tsada ba duk mata ne a karkashin ka suke duk wajibi ne gare ka ka daidaita su ta wannan fuska ta wannan fuskan kam zaka iya zaka iya ba wancan kudin fane kaza waccan ma kudin fane kaza daidai da daidai tare da cewa waccan ita ka fi so amma kada ka zalunci waccan kuma ta fuskar kudin cefane so ba ikon ka bane amma rabon kuɗin cefa ne ikon ka ne daidaita musu kwanakin girki wannan ikon ka ne amma ka ji ka fi son waccan akan waccan wannan shine ba ikon ka ba da haka Allah madaukakin sarki ya raba adalci iri biyu akwai adalcin da mutum ke iyawa akwai adalcin da mutum baya iyawa musamman dangane da abin da ya shafi zamantakewar iyali da kuma abin da ya shafi 'ya'ya da kuma mata matanka ba yadda za a yi kaso su daidai da daidai amma za ka iya musu adalci rabon kwanaki sannan kuma da rabon eh, kudin cefa ne da tufafi da zaka basu da wajen zama da sauransu wannan duk zaka iya yi kuma wannan wajibi ne akan ka kai duk wanda dan ya fi son waccan yake fifita ta fuskar cefa ne da fuskar kwanaki da fuskar dukkan wani abu na haƙi akan yar uwata to ya zama azzalimi a ranar lahira zai zo yana da shanyayyen jiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana lahu imra'atani famala ila ihdahuma ja'a yawmal qiyamati yajuru ahadu shaqqaihi duk wanda yake da mata guda biyu sai ya fi karkata zuwa ga ɗayar yake ta cutar ɗayar waccan ya fi taimaka mata ya fi bata kuɗin cefane sai ya kwana uku a ɗakinta ta ita waccan ya kwana ɗaya ba tare da wai yarjejeniya suka yi ba ko suno kawai saboda zalunci to a ranar lahira zaka ga ya tashi da paralysis bangaren jikinsa ya shanye duk wanda ka gaishe da irin wannan sifa a filin tashin alkiyama to ka san mai mata biyu ne ya yi zalunci ya karkata zuwa ga ɗaya kyale ɗayar nana Aisha take cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan tara matansa idan zai raba musu kuɗin cefane a gabansu zai raba daidai da daidai bayan ya gama rabon sai ya ce Allahumma haza kafani fi ma amliku fala talumni fi ma tamliku wala amliku Allah wannan rabona kenan wanda zan iya kada ka kama ni cikin abin da ka san ni ba zan iya ba kai kake iyawa shine daidaita kaunarsu a cikin zuciya to da haka ubangiji madaukakin sarki ce ba za ku iya adalci ba tsakanin mata ana nufin daidaita soyayyar su a cikin zukatanku amma adalci ta fuskar raba musu kwanaki ta fuskar raba musu cefane wannan kam za ka iya ba yadda za a yi kace ba za ka iya wannan ba to haka nan adalci ta fuskar idan an samu hatsaniya tsakaninsu ka ba wa mai haƙi-haƙi. wacce ba ta da gaskiya kuma ka nuna mata rashin gaskiyarta ko ita ce yan lelan wannan ma za ka iya duk matan annabi sallallahu alaihi wasallam sun san cewa ya fi son na aisha akan sauran amma tare da haka idan husuma ta shiga tsakanin aisha da sauran annabi yakan rufe ido ya adalci wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gidan Nana na aisha sai na na ummu salama ta aiko da abinci a kawo wa annabi domin ummu salama Allah ya mata baiwa iya girki ta san manzo Allah in yana cin abincinta in ita ta girka santi yake yi da haka sai takan yi siyasa ko ba girkin ta bane ko ba a gidanta yake ba sai ta danyi masa wani abu ta baka lashe ta ce akai to shikenan ashe Aisha ta gano haka wata rana annabi yana gidan na Aisha sai kawai yaro ya sallama assalamu alaikum aka amsa wai gashi inji ummu salama to annabi yana uwar daka sai Aisha ta yi zumbur ta fito sai ta ce miƙo yaron yana mikowa da gangan sai ta janye hannu kawai sai kwano ya faɗi fus ya fashe to annabi sai ya fahimci cewa da gangan aka yi wannan da haka sai ya fito yana dariya yana garat ummukum garat ummukum uwar ku kishi ya kamata uwar ku kishi ya kamata sai ya ce alqasatu bil kwano da kwano tunda kin fasa kwanon ta sai kin biya ta kwano abincin cikin kwano na wani ta bani da haka ni na yafe amma kwano daman ci zan yi mayar mata da kayanta sai ki biya ta da haka haka aka ɗauki kwano daga cikin jeran aisha aka biya ummu salama da shi kaga wannan shine adalci aisha ita ce yar gaban goshi amma tare da haka idan musuma ta shiga tsakaninsu da sauran manzo Allah yakan yi adalci wannan ma adalci ne da mai gida zai iya to don haka dole ne mu kiyaye ire-iren waɗannan adalcin da zamu iya wanda kuma ba za mu iya ba mu fawwala wa Allah subhanahu wata'ala ta'ala ubangiji ya ce walau harastum ko kun yi kwaɗayin ku daidaita ku ta fuskar ƙaunar zuci ba za ku iya ba amma tare da haka fala ta milu kullal maili kada ku karkata baki ɗaya ku je ku tare a wajen wata saboda ita kuka fi so ku ta mai da ita 'yan lele komai sai ita idan kuka yi haka kun yi zalunci domin ita ma waccan ai mata ce waccan ma ai aure ta kuka yi waccan ma ai dan kuna son ta kuka kawo ta gida in ba ku son ta ku sallame ta mana da haka fala milu kullal mail kada ku karkata zuwa ga wata karkata ta baki daya fatadharuha kal mu'allaqa ku kyale waccan ta zamo kamar wata ratayayyen riga a jikin anga idan ka rataye riga to yanzu ba ta amsa sunanta na riga domin amsa sunan riga shine a ganta a jikinka ka saka amma kuma yanzu baka saka ta ba kuma baka bawa wani shi kuma ya amfana da ita ya saka ba to ita matar da ka kaurace mata ka tare a wajen wata ita ka batta yanzu ba za a ce da ita matar ka ba ɗari bisa ɗari domin baka mu'amala da ita irin yadda ake mu'amala da mace ɗari bisa ɗari to sannan kuma yanzu baka mai da ita ka ba ta damar wani ya je ya aure ta ba ma'ana baka sake ta ba to kaga ka raba mata kafa ita ba mata aure ba ita kuma ba wacce ba ta da aure ba ba mata aure ba domin ba a yi mata mu'amala irin ta mata aure ba wacce ba ta da aure ba domin yanzu kuma ba ta da damar ta je ta yi wani auren to sai Allah yake kar ku yi wa mace haka ku tare ga wata ku kyale wata ku mai da ita kamar wata ratayayyar riga a jikin igiya wa in tuslihu in dai kuka yi sulhu tsakaninku ko ma'aurata wa tattaku kuka kiyaye dokokin Allah dangane da mu'amalar ku ta aure fa inna allaha kana ghafurur rahima to ku sani Allah mai gafara ne mai rahama dan abin da ba a rasa ba na kurakurai to babu laifi idan ya faru daga baya an yi sulhu an yafe wa juna shi ma Allah madaukakin sarki sai ya yafe na'am وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته Wa ya ya idan tura tura ta توراتا كيشي تاكيشن tura ta kai bango miji ya ƙi saurarar matarsa mata ta ƙi ta saurari mijinta fitina ta yi fitina ya tafarraƙa har ta kai suka rabu auren ya mutu ubangiji ya ce yi gunillahu kullum min sa'atihi allah zai wadata kowa daga cikin yalwarsa ba a cewa dan na sake ki ba za ki samu wani miji ba a'a yayi ba kai ne dan autan maza ba duk abin da kake takama da shi Allah zai iya yin wanda ya fi ka in kirki ne in wadata ce in iya zamantakewa da iyali ne dan haka Allah madaukakin sarki ya ce in ta kai mal'aurata suka rabu to Allah zai iya ba wa matar mijin da ya fi wanda ya sake ta alkhairi shi ma Allah zai iya ba shi matar da ta fi ta alkhairi Allah ya yi alkawarin in dai dan tsoronsa yasa kuka rabu dan tana tsoron kar ta cuce ka yasa ta nemi saki dan tana tsoron kar da ta zalunce ka yasa ta ce gwanda mu rabu to Allah zai mai mata da wanda ya fi alkhairi domin tsoron Allah yasa ta nemi rabuwa kai ma in tsoron Allah ne yasa ka sallame ta ba wai zalunci kake mata ba a'a kana ganin kai yanzu ba za ka iya ci gaba da zama da ita ba dan haka sai ka sauwake mata a madadin ka zauna kana ta cutarta to Allah sai ya baka wata wacce tafi ta alkhairi wacce za ku zauna lafiya wa kana Allah wasi'an hakima lalle Allah ya kasance mai yalwar arziki ta kowace fuska hakiman kuma mai hikima cikin abin da yake shar'anta wa bayinsa na'am ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا ولله ما في السماوات وما في الأرض lallai abin da ke cikin sammai da ƙasa na Allah ne a matsayin mulki a matsayin bayi a matsayin waɗanda shi ke kula da su subhanahu ta'ala, mulkan wa kalkan wa abidan walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum ubangiji ya ce haƙiƙa mun yi wasiya ga waɗanda muka bawa littafi kafin ku suwa aka bawa littafi kafin mu su ne yahuda da nasara yahudawa an ba su da attaura nasara an ba su linjila to haka nan dukkan wata al'umma da Allah ya turo mata da annabi kuma ya bawa annabin littafi kamar mutanen annabi dawud da aka ba shi littafin zabura zuwa gare su da aka duk wata al'umma da aka taba bawa littafi aka taba turo mata da annabi to cikin littafin ta Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan kalma ya yi wannan wasiya shine yace anittaqullaha ku ji tsoron Allah ku sanya wa kanku shamaki daga fushin ubangiji ta hanyar yi masa biyayya kalmar attaqwa shine ka sanya wa kanka tsari daga azabar Allah an taj'ala bainaka wa baina azabillahi wiqaya ka sa shamaki tsakaninka da azabar Allah ta yaya ake sa shamaki tsakanin mutum da azabar Allah shine ta hanyar yi masa da'a ta hanyar ya guje saɓa masa subhanahu wataala idan kai wannan sai ka zauna lafiya ya haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron allah irin yadda ya kamata a ji tsoron sa kada ku yadda ku mutu face kuna musulmai wa in takfuru idan kuma kuka kafirta fa inna Allah fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard to ku sani duk abin da ke cikin sama da ƙasa na Allah ne dan ka bautawa Allah baya nuna cewa ka kare shi da komai dan kuma ka ka bauta wa Allah kuma baka isa ka rage shi da komai ba in ka yi bauta kanka kaiwa in kuma kai kafirci kanka ka cuta in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha duk wanda ya kyakkyawa kansa yawa wanda ya ki yin kyakkyawa kuma kansa ya cuta da ka kar ka ɗauka lokacin da ake ta cewa ka bauta wa Allah kamar so ake ka taimaki Allah ko in ka yi bautar taka za ta kare shi da wani abu a'a wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wanda ya yi aikin kirki kansa yawa wa man kafara fa inna rabbi ganiyun karim wanda kuma ya kafirce to ya sani Allah da mawadaci ne ta kowace fuskar wadata subhanahu wataala da ka yace wa in takfuru in kun kafirce kun ki kuyi abin da muka ce ku yi na da'a fa inna lillahi ma fis samawati ma fil ard to ku sani duk abin da ke sama da ƙasa daman na Allah ne ba za ku iya cutarsa ba ba za ku iya ƙararsa ba ba za ku iya ragarsa ba wa kana Allahu ganiyan hamida lallai Allah ya kasance mawadaci kuma abin yabo walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi lallai fa abin da ke sama da ƙasa na Allah ne wa kafa billahi wakilan lallai Allah ya isa mai lura da kulawa da sha'anin bayansa subhanahu wa ta'ala na'am يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك ya idan allah dama ya tafiyar da ku ya ku mutane ya batar da ku a neme ku a rasa domin da babu ku ya kawo ku kuma yanzu in ya so ya batar da ku zai iya batar da ku wannan yafi komai sauki a wajen Allah subhanahu wataala ta'ala ya kai ka inda kai kanka baka san ina aka kai ka ba a neme ka sama ko ƙasa a rasa shi ya batar da kai domin dama baka san ma daga ina ya kawo ka ba hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana na batalihi baje nabtalihi faja'alnahu sami'an basira ubangiji ya ce tabbas inda ɗan adam zai rufe ido ya tunani ya san da babu shi kuma duk yadda zai tunano ina yake a da ba zai iya tunowa ba mu muka san inda yake yanzu da kowannen mu zai koma ya yi tunani a baya lokacin da mahaifiyarsa take budurwa bata ma yi aure ba shi yana ina ba inda yake bai san ba inda yake bai isa bai tuno ina nake to Allah shi ya san inda kake kana nan kuma amma shi ya aje ka a wajen da kai kanka baka isa ka san ina kake ba da kai ce in ya sha in ya ga dama ma yanzu yuzhibukum sai ya tafiyar da ku ayyuhan nasu ya ku mutane a neme ku a rasa ko sama ko kasa wa kana Allah ala zalika qadira lalle Allah mai iko ne akan haka a wata ayar yace ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid in ya sha yasha yuzhibukum wa ya'ti bi akharin bi kalfin jadi wa ma zalika alallahi bi aziz ya ku mutane ku ne talakawa Ku ke da bukata a wajen Allah Allah bai da bukatar komai a wajen ku in ya sha in ya ga dama yuzhibukum ayyuhan nas sai ya tafiyar da ku in ya sha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid in ya ga dama sai ya tafiyar da ku ya maye a madadin ku da wata halitta wa ma zalika alallahi bi aziz wannan ba abu bane mai wahala a wajen Allah subhanahu wata'ala to da ka sallama wa Allah ka bi shi sai ka ci riba amma ka ce zaka ija da Allah ko kai tunanin zaka iya amfanar da shi ko kai tunanin in ka kangare ka rage shi to kanka da kanka kake cuta Allah ba a cutar da shi ba a amfanar da shi ba a karasa ba a ragasa da'ar mai da'a ba ta kara masa komai kangarewa mai kangarewa kuma ba ta ragarsa da komai subhanahu ta'ala domin mawadaci ne ta dukkan fuskar wadata ذاك إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا نعم من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا man kana yuridu sawaban duniya duk wanda yake son ladan duniya ma'ana aikinsa da yake yi shi so yake yi ya samu duniya to ya sani fa inda Allahi duniya wal akhirah ai a wajen Allah akwai ladan duniya akwai na lahira kenan karancin tunani ne duk abin da za ka yi kawai duniya ce a gabanka yo ai Allah da ke bayar da duniya kuma yana da damar ya ba da lahira ina ma dai a ce ka nemi biyan ka nemi duniyar ka nemi lahirar to da sai ka fi cin riba ubangiji ya ce wa minan fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min talaq amma wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar sai ce ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab daga cikin mutane akwai mai karamin tunani mai karamin hankali shi kullun zulamarsa a bashi a duniya Allah ka tsare mu kunyar duniya lahira kuma in mun je koyaya ayi sai masu faɗar haka Allah mu dai in muka sha a duniya to lahira in mun je a san yadda za a yi to ai ka takaita wa kanka ka cuci kanka da kanka ka jahilci ubangijinka ubangijin da zai iya baka duniya kuma zai iya baka lahira kuma zai iya hada maka biyu ba abin da zai rage Allah in ya baka mulki a duniya kuma ya kara ma a lahira shi a wajensa abin yana nan kamar jamfa a jos ya ma fi jamfa a jos ubangiji subhanahu ta'ala dan ya baka a duniya ya baka a lahira me ya ragu to dan me ka mayance sai duniya sai duniya bal tu'thiruna al-hayata duniya dunya wal akhiratu khairun wa to da ka abinda Allah madaukakin sarki yake tallatawa bayansa in zaka nema ka nemi biyan ka ce Allah ba ni a duniya ka bani kuma a lahira duk kyakkyawa to sai Allah ya ce me irin wannan addu'a ya haɗa biyu Allah ba mu duniya mai kyau ba mu lahira ta kyau lahum nasibun mimma kasabu su suke cin ribar rayuwarsu su suke cin ribar ayyukansu wallahu sari'ul hisab Allah mai gaggawa hisabi ne a wata hari yace man kana yuridu yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsal dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib wanda kawai duniya ya fi damuwa da ita duk addu'arsa a ba mu duniya Allah tsare mu kunyar duniya bai damu da ta lahira ba to shi kenan sai mu bashi ta duniya amma a lahira kuma fa ba za mu bashi komai ba kuma lahira ita ce tabbas ita ce dawwamammiya wal akhiratu khairun wa abqa a wata ayar kuma yace kai ma in kana yin irin wannan addu'a duniya duniya ba mu da garantin za mu baka duniyar sai mu hana ka duniyar kuma mu hana ka lahira kaga kai batan bakatanta man na yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man kana yuridu al-akhirata wa sa'alaha sa'ayaha fa ulaika da al-jannata wa la ma'ana ubangiji madaukakin sarki ce wanda ke son duniya in mun ga dama ma sai mu bashi kuma ba dole ne ba ma mu baka amma wanda lahira ce ta fi damansa kuma ya tsaya ya yi aiki don ita to za mu bashi a duniya kuma a lahira mu bashi ba za mu zalunce shi da komai ba don haka dai Allah ka ba mu duniya kuma ka ba mu lahira ba daidai ba ne ka ce ba ba ka son duniya ba daidai ba ne ba a ce duk mai addu'ar Allah ba ni kuɗi ba ni mulki wannan ɗan duniya ne waye ba ɗan duniya ba kowa ma ɗan duniya ne in ba ɗanta ba ne ka fita daga cikin ta mana anas dan malik yace ban taba jin annabi yayi addu'a ba face sai ya hada da rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana yace kai ko addu'a ba ta shafi wannan ba sai annabi ya kurdo ya jawo wannan kuma in ya zo faɗar ta ya nana ta ta sau uku rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban an ce da yawa daga cikin masu mulkin duniya suna yin irin wannan wuridin sai dai matsalar su wasu sukan tsaya a farko kamar yadda aka ce bawa jangwarzo wani sarki da aka yi a zamanin shehu dan fodiyo wani sarki mai karfin mulki sosai a tarihin kasar hausa sarki ne mai karfin mulki suka ce wuridinsa rabbana atina fid duniya anan yake tsayawa rabbana atina fid duniya rabbana atina fid duniya bas babu maganar wa fil akhirah atina fid duniya to kuma Allah madaukakin sarki ya bashi mulki dan a duniya domin waɗansu malamai masu rubuce-rubucen tarihi suka ce buhun wake aka juye masa a ƙasa yana ɗaukar kwaya-kwaya yana rabbana atina fid duniya sai da ya mai da shi wadansu suka ce rijiya aka cike a gabansa aka tara masa tsakon kwani yana rabbana atina fi duniya tubewa fa yayi tsirara daga shi sai dan bance ba ci ba sha ya ɗauki dutsen nika ya ɗora a kansa sai da ya cike rijiya da dutse ɗaiɗai yana rabbana atina fi duniya rabbana atina fi duniya wai shine carbin nasa shi yasa ku da Allah madaukakin sarki ya sakan masa duniyar ya bashi sai da ya gawurta domin a masarautarsa a inda yake suka ce zakara baya cara da za ka taho da zakaranka daga wani waje yana ta cara yana shigowa masarautar ba wajen gwarzo ya daina cara ma'ana ba wani namiji sai shi ko a cikin kaji kuwa ko cikin kaji ba namiji sai shi shi yasa aka ce wata rana ya shiga irin wannan wuridin nasa na tsafi a ɗakinsa kawai sai aka ji zakaru suna cara a gida sai wata yarsa ta ce lallai a je a duba ɗakin baba ba lafiya ta ce domin tun da muka tashi shekara aru aru ba mu taɓa jin carar zakara a yankin gidanmu ba da ku aka je aka bude sai aka tara ashe mutuwa yayi to amma me duniya ta yi masa kuma yau ba ya ci ya tafi ba shekarun da ya yi na rayuwarsa da shekarun da ya yi na mulki duk a yau ya ninka su a ƙasa kuma suna nan suna daɗa maimaituwa kaga kenan inda da tunani gina lahira ya fi gina duniyar amma dai duniyar ma ba abin abaka a baya bane rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ubangiji madaukakin sarki ce man kana yuridu thawabad dunya fa inda allahi thawabud dunya wal akhirah wanda yake son ribar duniya da ladan duniya to a wajen Allah akwai ribar duniya kuma akwai ribar lahira dan haka ka nema a wajen Allah ko da duniyar kake so kada ka neme ta a wajen wani a wajen Allah take ko da duniyar kake so kada ka je wajen boka ko wajen juju ko wajen dodo a wajen Allah ake neman duniyar ita kanta to ballantana kuma lahira domin duk wanda yake jin ya isa a duniya in an je lahira zai tabbatar da bai isa ba ranar da Allah zai tara bayi baki ɗayansu da masu mulki da duk wani mai faɗa aji da duk wani mai ƙulla kulla da duk wani mai connection ubangiji ya ce limanil mulkul yau waye ya isa yau ya ce mun shi mai mulki ne ba wanda ya isa ya daga kai da waɗanda suka mulki wani yanki na duniya da waɗanda ma duniyar gaba ɗaya suka mulke ta ba wanda ya isa ya ce Allah ni ne saboda mai duk mulki ya dawo ga game shi Allah kaɗai zai iya amsawa ya ce lillahi alwahidul qahhar yau mulki sai ga Allah ɗaya ɗaya mai rinjaye subhanahu wata'ala wa kana Allahu sami'an basira lalle Allah ya kasance mai ji kuma mai gani mai ji dangane da zantuttukan bayi mai gani dangane da ayyukansu na. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني كونوا قوامين بالقسط كزمو سييو دقسكيا دا آدلشي شهداء لله كنا ما سباد شيدا دن الله ولو على أنفسكم كودا شيدر أكرن كن كنيكوا أو الوالدين كو إيا يمكو قدابيو والأقربين دا سورا مكسنتا ma'ana ko da kai ne azzalimi ko da kai ne kai cuta to ka fito ka ce ni ne ba ni da gaskiya wannan ita ce shaida dan Allah to ko in mutum ya iya nuna kansa da kansa ya ce shi ne ba shi da gaskiya kana tsammanin wani zai yi rashin gaskiya ya raga mar to haka Allah yake so mu kasance in kai ne baka da gaskiya fito ka ce ni ne ba ni da gaskiya ni ne zalunci ni ne kuskure duk abin da za a yi maka in an maka a duniya an wanke ka in an je lahira ka zama fure amma in a duniya baka da gaskiya ka ƙi ka faɗa ka ɓoye asirin ka ya rufu to fa akwai ranar tonan asiri akwai ranar ƙin dillanci akwai ranar da Allah sai ya tona ka sai ya kunyata ka idan da tsoro kake kada mutanen ƙasar ku kawai su sani to yanzu mutanen duniya ne za su sani idan da tsoro kake kada mutanen zamani ka za su sani to yanzu mutanen tun daga farkon duniya ne har ƙarshen ta kowa sai ya sani yau mutubulas sara'ir ranar da za a tona asirai inji ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani maha'inci duk wani azzalimi duk wani wanda ya rashin gaskiya ya boye a ranar lahira sai Allah ya masa terere sai Allah ya masa tonan filili da bankada innal ghadira yurfa'u lahu liwa'u yawm al inda ustihi yuqalu hadhihi ghadratu fulan ibn fulan duk azzalimi macuci maha'inci a ranar lahira Allah zai sa a ɗaga tuta a inda yake a kafa masa tuta a gindinsa a ɗaura masa a jikinsa a rinka shela da shi ana gawa na ɗan wani jikan wani macuci maha'inci wanda ya laifi kaza da kaza da kaza ya ɓoye a duniya to da haka Allah madaukakin sarki yake so ya wanke mu daga wannan hadari daga wannan sharri da ke gaban mu in ba mu tuba ba ya ku waɗanda suka yi imani ku zama masu adalci a karan kanku a yayin bayar da shaida ko abu ya biyo ta kanku ku faɗa dan in ya biyo ta kan wani kar ku raga masa ko abu ya biyo ta kan iyayenku ko faɗa dan ya biyo ta kan iyayen wani babu saurarawa in abu ya biyo ta dangin kuma kusanta ku faɗa ta yadda in ya biyo ta dangin wasu nan ma ba za ku saurara ba domin abin dubawa a wajen shaida girman Allah ba girman wanda za ka ba da shaida a kansa ba idan kana ganin iyayenka suna da girma to ya girman Allah ya fi girman iyayenka in kana ganin kana kaunar iyayenka to ya Allah ya fi kamata ka kaunata sama da iyayenka in kana ganin kana ganin girman dangin ka makusanta ya Allah madaukakin sarki yafi kusanci da kai sama da kowa domin ya ce wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid mu ke kusa da mutum sama da jijiyar laka sama da spinal cord da take jikinsa kaga dai tasirin wannan jijiyar a jikinka in an taba ta yanzu sai a lalata ka to kusancin ubangiji da jikinka ya fi na wannan jijiyar domin idan Allah madaukakin sarki yana so ya sarrafa ka ya juya ka ya controlling ɗinka yana da damar ya juya ka ya controlling ɗinka sama da wadda jijiyar spinal cord take yi a jikinka shi ne ce wa a karabu ilaihi min habalil wari mun fi kusa da jikin dan adam fuskar iko da isa da gudanarwa sama da jijiyar da take manna da wuyansa ko take manna da jikinsa wacce idan an tsinke masa ita zai mutu da ka in kusancin wani kake kallo to ka kalli kusancin ubangiji subhanahu wataala kusancin Allah ya fi na kowa zuwa ga bayansa ta fuskar iko da kula da kuma ba da kariya ko kuma aukar da azaba idan ya so ubangiji ya ce in yakun ganiyan au faqiran idan shi wanda za a ba da shaidar a kansa ya kasance mawadaci ne ko matalauci to kar ku kalli wadatarsa ku goyi da bayansa wadatar Allah ta fi tasa in talaka ne kar ku kalli talaucinsa ku ki shi a'a ikon Allah shi ya fi kamata a kalla ba talaucin talaka ba girman Allah shi ya fi kamata a kalla ba rashin wanda yake da rashi ba a yayin bayar da shaida ka lura da cewa Allah shi ya ce a yi shaida da ka ba ruwanka da mai kuɗi ne ko talaka ne wanda ya laifi abin da ka sani na gaskiya shi zaka faɗa kar ka kalli talaucinsa don ka samu wani abin duniya kar ka kalli eh, dan rashin samun abin duniya kar kuma ka kalli wadatar sa dan tunanin cewa in kai masa shaida ka faɗi rashin gaskiya ka goyi da bayansa zai baka wani abu Allah madaukakin sarki shine mafi wadata shine wanda in ya so sai ya baka in bai so ba kuma ba za ka samu ba da haka malamai suka ce kalmar ganiyan anan da faqiran ismu kana ne a kabaru kana ne ismu kana din an shafe shi domin ya kun fi'ilu kana ne anan dan haka akwai ismu ha mahzufun taqdiruhu in kuni mashhudu alaihi ganiyan aw faqiran fallahu aula bihima idan wanda zaka yi masa shaida din talaka ne ko mai kudi ne to ba shi zaka kalla ba Allah zaka kalla fallahu aula bihima Allah shi yafi dacewa a kalla sama da su talaucin su ko kuma wadatar su fala tattabi'ul hawa kada ku bibiyi son zuciya an ta'adilu har ta kai ga ku karkace lafazin an ta'adilu a nan wasu ka ce daga al'udulu ne wal udulu huwal mailu kada ka bi son zuciya domin son zuciya zai kai ka zuwa ga karkacewa gaskiya waɗansu malamai suka ce a'a an ta'adilu min al-adali ne wal adal huwal qistu fala tattabi'ul hawa kada ka bi son zuciya an ta'adilu a madadin kai adalci kenan adalci za ka yi babin son zuciya ba don haka adalci shine abin umarni da shi wa in in kuma kuka karkace kuka canja shaida daga inda take a madadin ga yadda take sai kuka canja kuka faɗi ba daidai ba auto tu'ridu ko kuka cije kuka ki kuyi shaidar gaba ɗaya domin akwai wanda yana tsoron in ya faɗi gaskiya ila za a kishi in kuma ya faɗi gaske in yayi ƙarya kuma yana tsoron Allah to sai ya ce kwata kwata ni ba zan yi shaida ba ba ruwa na kuma alhalin ya sani to wannan ma laifi ne a wajen Allah so ake ka zama jarumi ka faɗi shaida kamar yadda take kar ka tsoraci kowa ka tsoraci Allah kar ka ji nauyin kowa ka ji nauyin Allah dan haka wa in talu in kuka canja shaida autu tu'ridu ko kuka bijire kuka ce ba za ku shaida ba to ku sani fa inna Allah kana bima ta'maluna kabira Allah madaukakin sarki zai bada labari dangane da abin da kuka aikata ma'ana kun aikata ba daidai ba kuma Allah yana sani kuma zai gaya muku abin da kuka yi ba daidai ba a ranar tashin alkiyama to wannan ayar tana nuna mana cewa lalle mu kasance masu adalci kuma maganar adalci ba maganar kusanci maganar adalci ba maganar babana ko yayana ko kanina ko dan gidanmu waye mai gaskiya shine mai gaskiya waye mara gaskiya shine mara gaskiya ko waye kuwa dan haka Allah madaukakin sarki ya hore mu da haka a wata ayar makamanciyar wannan a cikin suratul ma'ida ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qisti ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى يا قوة أن سكي إيماني كتسيو وجن بايد دا شيدا دن الله كتسيو دا آدلشي كما mutane ta متاني تساكو كاسي موسى adalci. ku yi adalci adalci shi yake kusa da tsoron Allah subhanahu wataala da haka ba abun kunya bane a yau mahaifinka bai da gaskiya a gaban kotu ka je ka tabbatar masa da rashin gaskiyarsa wannan a musulunci ba abun kunya bane ba wannan shine daidai ba abun kunya bane ba yayanka bai da gaskiya a kotu ka je ka tabbatar masa da rashin gaskiya to amma zaka ga idan da mutum zai yi wannan cikin al'ummar mu yanzu sai a ga yayi wani bakon abu wani ya je ya ba da shaida cewa babansa bai da gaskiya kai wannan ba dan albarka bane wannan ku shine dan albarka baba ya kama ɗansa ya miƙa shi ga hukuma cewa ba yi da kirki ba yi da gaskiya sai kai wannan wani irin uba ne wannan shine uban kirki shi Allah yake so idan naka yi ba daidai ba ya zama kai buɗi za ka fara bayan da shaida wannan yake nuna cewa girman Allah a zuciyarka ya fi girman makusancinka ya fi girman mahaifinka yafi girman ɗanka ka fi son Allah sama da ɗanka ka fi son Allah sama da babanka to kuma wannan shine ka'idar imani ba yadda za a yi ka zama mai imani har sai ka fi son Allah sama da yadda kake son kowa a duniya ba yadda za a ka zama mai imani har sai ka fi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da yadda kake son kowa a duniya amma in dan girman mahaifinka zai sa ka saba wa Allah to kenan ka fi son mahaifinka akan Allah kaga kuma ka zama mai imani ba in girman danka ko ɗan uwanka zai sa ka saba wa gaskiya ka bijire wa umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ka fi son waɗannan akan annabi to kuma baka zama mai imani ba da haka akwai wasu abubuwa da yawa da mukan kalle su kallo na kuskure kallon da ba irin su addinin musulunci ya musu ba shine misali irin waɗannan dangane da abin da ya samu shaida in na kusa da ni ne ba zan faɗa ba sai in ɓoye ko in canja ko in ce ni ba ruwana to wannan duk kuskure ne a musulunci a ka'ida shine ka faɗi daidai yadda daidai take ka kalli girman Allah sama da girman kowa wannan shine adalci wannan shine musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu shuhada alladhi ya'ti bi shahadatihi qabla an yus'alaha fiyayyun masu shaida shine wanda zai zo ya faɗi shaida tun kafin a tambaye shi akwai mutumin da ya san gaskiya amma jira yake sai an neme shi ya zo shaida sannan ya zo to musulunci bai ce haka ba lokacin da ka san gaskiya kuma ka san ga mutane guda biyu suna husuma har sun je gaban kotu wane shine mai gaskiya wane ne mara gaskiya ba ka jiran cewa sai an ce a kawo shaidu sannan ka zo a in dai kana so ka samu cikakken ladanka na shaida to kawai tafiya kake gaban kotu ka ce na zo in ba da shaida alkali ba zai ce mun neme ka a'a a ka'idar musulunci duk wanda ya zo ba da shaida dole a tsaya a saurare shi sai dai a yi masa cikakkiyar interview da cikakkiyar jarabawa da tambayoyin da za su gamsar da cewa da gasken ya sani da gasken ba ƙarya yake ba to idan mutum ya haka shaidarsa ta fita kowace shaida girma da daraja da lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala na'am يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله ubangiji ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani aminu billahi ku yi imani da Allah malamai sun yi maganganu guda uku dangane da wannan aya waɗansu suka ce da yahudawa ake ya ku waɗanda suka yi imani da annabi Musa aminu billahi to ku zo kuma ku yi imani da Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka in haka ne ba ka da matsala dangane da ma'anar ayar domin kar ka ji an ce mai imani kuma ya imani sai kaga kamar an yi tafka an ware mai imani kuma ya imani ya aka ce da shi mai imani kuma da bayi da imani waɗansu malamai suka ce a ana magana ne da munafukai waɗanda suke nuna sun yi imani a fili to ku yi imani har a zuciya lazina ayyuhallazina amanu zahiri aminu fil batini ya ku waɗanda suka ce sun yi imani a fili to kuma ku yi imani har a zuci ka nan ma baka da matsala dangane da fasara aya to amma magana ta uku waɗanda suka ce da muminan ake ya ayyuhal lazina amanu aminu billahi ya ku waɗanda suka yi imani ku yi imani da Allah to ya za a yi a cewa mai imani ya yi imani da Allah sai suka ce anan min babi takmilil kamil la min babi tahsilil hasil abin nufi mai kyau ya kara da wanka kai wanda kai imani dama to ci gaba da imanin sake rike imanin kankan suka ce domin ba dole bane dan an ce mai abu yi abu baya nuna cewa asali bayi da shi Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah ya kai annabi ka ji tsoron Allah shin baya jin tsoron Allah a'a an yadda yana jin tsoron Allah abin nufi ci gaba da jin tsoron Allah domin da tsoron Allah ka samu darajar da ka samu a baya dan haka karkai sakaci da ita yanzu ci gaba kaga sai zama min babi takmilil kamil suka ce kamar yadda Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi ya ku waɗanda suka yi imani ku tsorata Allah kuma ku yi imani da manzansa shin ana nufin da ba sa tsoron Allah a'a suna yi abin nufi su ci gaba da yi shin ana nufin da ba su yi imani da manzan Allah ba a'a sun yi abin nufi su ci gaba da yi to da haka Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah kowanne daga cikin fasarorin nan guda uku ka ɗauka dukkanin su sun yi babu wacce zaka kore wacce ta tabbata ko ya zama da yahudawa ake tunda sun ce sun yi imani da annabi Musa me zai hana su zo su yi imani da annabi Muhammad ai annabi Musa yayi albishir da bayyana annabi Muhammad ai at-taura ta yi albishin da bayyana Qur'ani to su cin wuri su mana sun yi imani a can nan ma su zo su yi imani don su samu ladan su biyu ladan imani da attaura ladan imani da ƙur'ani ladan imani da annabi Musa ladan imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ba su haɗa biyun ba to ɗayan ma sun rasa domin in ba yahude bai yi imani da annaban ƙarshe ba bai yi imani da littafin ƙarshe ba to imanin da ya ma na annaban farko da littafin farko ya ɓaci an gane ko to shine Allah yake tallata musu haka nan idan ka ce talla ne ga munafukai sun ce sun yi imani a zahiri ba su yi imani a batini ba kaga su ma ba za su ci riba imani ba domin imani ma wa qara fil qalbi wa saddaqa al amal abu ne wanda ya faro daga zuciya kuma ya zo waje amma su sai suka fara daga waje ba su kai zuci ba da haka dan su ci moriyar imanin su sai Allah ya ce waɗanda kuke cewa kun yi imani a fili ku yi imanin man har zuci dan abin ya zamo ya amfane ku to haka ne idan ka ɗauka da muminan ake ba laifi dan mutum yana yin abu a sake jaddada masa cewa ci gaba da yi ya ku waɗanda suka yi imani ku ci gaba da imani ubangiji ya ce aminu billahi ku imani da Allah wa rasulihi da manzansa duk malaman tafsiri suka ce wa rasulihi anan ana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal kitabi allazi nazzala ala rasulihi kuma ku yi imani da littafin da ya saukar ga manzansa wanda littafi ne shine alqur'ani wal kitabil ladhi anzala min qablu kuma ku yi imani da littafin da ya saukar kafin wannan na yanzu wanda littafi aka saukar kafin na yanzu at-taura linjila zabura dukkanin su Allah ya umarce mu da mu imani da su babu inda musulunci ya ce musulmi kar ya imani da wani littafi daga cikin littattafan annabawa shi musulunci ca ya ai imani da dukkan annabawa ai imani da dukkanin litattafai. da ka aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzansa wal kitabil ladhi nazzala ala rasulihi da littafin da ya saukar wa manzansa shine qur'ani wal kitabil ladhi anzala min qablu da sauran littattafan da ya saukar a dace to sai ya zama anan kalmar alkitab mufrad ne ma'ana suna ne mai ma'ana kwaya daya amma ma'anar da ake nufi da shi shine da yawa jam'i a madadin a ce aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladhi nazzala ala rasulihi wal kutubal ladhi anzala min qabl kaga kutub jam'i to akan iya kawo suna kwaya ɗaya a madadin jam'i da ka kalmar wal kitabin ladhi anzala min qabl al kitab anan ismun mufrad ne amma aka sanya masa alif da lam listighraqi jami'i jinsihi ma'ana ana nufin littattafai da yawa dan littattafan da aka saukar kafin qur'ani ba ɗaya bane at-taura linjila zabura sufi ibrahim da ma wasu littattafan da Allah bai faɗa ba kalmar alkitab duk ta wakilce su kamar yadda Allah ya ce kanan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitab kaga kitab anan mufrad ne amma ana nufin jam'i wa anzala ma'ahumul kutub ko wa anzala ma'a kulli wahidin minhum ma yasduqu alayhi ismul kitab domin annabawan da suka gabata littafin su ba ɗaya bane kowa littafin sa daban annabi Musa nasa daban annabi Isa nasa daban Dawud nasa daban to amma duk da haka sai Allah ya ce wa anzala ma'ahum alkitab ana nufin ya saukar wa da kowane ɗayan su kitab kitab Musa kitab Isa kitab Dawud kitab dan haka sai ya dunkule sai ya ce wa anzala ma'ahum alkitab to da haka kalmar alkitab nan malamai suka ce jam'i ne to sannan malaman tafsiri sukan ce lafazin nazzala a farko ya sha bamban da lafazin anzala a na biyu a littafin farko sai aka ce wal kitabil ladzi nazzala amma a littafi na biyu sai aka ce wal kitabil ladzi anzala akwai bambanci tsakanin fi'ilin nazzala da fi'ilin anzala suka ce abin da sa Allah ya bambanta a nan domin saukar qur'ani ta sha bamban da saukar sauran littattafai qur'ani yadda ya sauka daban sauran littattafai kuma yadda suka sauka daban shi qur'ani ya sauka ne a hankali a hankali da farko yana lauhil mahfuz bal huwa qur'anun majidun fi lauhin mahfuz lauhil mahfuz kuma a sama ta bakwai yake daga nan aka sauko da shi aka kawo shi sama ta ɗaya wani ɗaki da ake kira da suna baitul mamur ko baitul izza wa turi wa kitabin matsur fi rattin manshur wal baitul mamur baitul wani ɗaki ne a sama ta ɗaya Allah ya sauko da qur'ani ya kawo shi nan shine zango na biyu da qur'ani yayi shine wanda aka yi a cikin lailatul qadari inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr wannan an yi ne a lailatul qadri goman karshe na wannan watan da muke ciki to sannan kuma daga baitul izza ko baitul ma'mur ɗakin da ke saba ta ɗaya bayan an aje qur'ani a nan su kutun baki ɗaya sai kuma ake ɗauko shi a hankali ana kawo wa annabi a cikin shekara ashirin da uku ya kare to kaga saukarsa ta sha bamban da waɗannan domin ita taura rana ɗaya Allah ya ba annabi Musa ita baki ɗaya lokacin da ya kira shi zuwa duru sina suka tattauna baki ɗaya sai ya ɗauki attaura gaba ɗaya ya bashi ita sukutun haka linjila da za a ba annabi musa gaba ɗaya isa gaba ɗaya aka bashi zabura da za a ba annabi dawud gaba ɗaya aka bashi ita a dunkule to kaga wancan saukar su daban wannan saukar sa daban shi yasa saukar qur'ani sai aka ce nazzala domin fi'ilin nazzala a larabci abin da ya sauka a hankali a hankali a hankali amma anzala abin da ya sauka lokaci daya saukar angulu da ake cewa jib baki daya shi yasa Allah madaukakin sarki yace alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sai yace nazzala alayka al-kitab a wajen qur'ani min qablu hudan lin-nasi kuma sai yace wa anzala at-taurata wal-injil kaga wajen at-taurata da injila anzala a wajen qur'ani nazzala shi yasa kafirai suka ce me yasa qur'ani ya sha bamban da sauran littattafai ta wannan fuska shi sai a rinka kawo shi a hankali a hankali amma su kuma wa'ancan ai baki ɗaya aka kawo su wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida kafirai suka ce me yasa shi qur'anin ba za a saukarwa da muhammadu shi dunkula ba irin yadda aka saukarwa isa da musa da littattafan su sai Allah ya ce kadhalika linusabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila shi wannan littafin muna da wata hikima a kansa hikimar shine a samu sa. qur'ani yana da alaramma amma a taura ba ta da alaramma qur'ani yana da alaramma amma linjila ba ta da alaramma qur'ani yana da alaramma amma zabura ba ta da alaramma duk wanda ya ce maka alaramman zabura ne ƙarya yake yi babu saboda asali ba kwaya ɗaya bace ba kullum sabunta ta ake duk shekara sai an samar mata sabon bugu new testament old testament king solomon king james to wace zaka haddace wanne ne na gaskiya kuma kullum canja shi ake kaga ba za a iya haddace shi ba to shi qur'ani Allah yana son a haddace shi domin littafi ne da yake so a bauta masa da shi har ƙarshen duniya da haka sai ya saukar da shi ya bashi tsaro ya bashi kariya inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid da haka ubangiji madaukakin sarki yace nazzala ala rasulihi ana nufin qur'ani wal kitabil ladzi anzala min qabl kuma ana nufin sauran littattafai aka bambance tsakaninsu su shine Allah ya ce a wata ayar wa qur'anan faraqanahu qur'ani kenan manya faraqanahu mun rarraba shi ba lokaci guda muka saukar da shi ba litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukfin dan kai ma in ka je karanta shi ga mutane karanta musu a hankali dan su fahimta warattalnahu tartilan kuma mun jera shi a jajjere to da haka ubangiji madaukakin sarki yace wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi duk wanda ya kafirce wa Allah wa mala'ikatihi ya kafirce wa mala'ikun Allah wa kutubihi ya kafirce wa littattafan Allah wa rusulihi ya kafirce wa manzannin Allah wal yawmil akhir ya kafirce wa ranar lahira faqad dalla dalalan ba'ida lallai, wannan ya bata bata wacce take manisanciya wannan ayar ta ambaci rukunan imani cikin rukunnan imani guda shida ta ambaci guda biyar tana daga cikin ayoyin alkur'ani da suka ambaci rukunnan imani a dunkule duk da babu wata aya cikin alkur'ani da ta ambaci rukunnan imani baki ɗayansu shida amma akwai waɗanda suka ambaci biyar biyar daga ciki wannan tana daga ciki akwai irin faɗin Allah cikin suratul baqara laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyi kaga rukunnan imani guda biyar to nan ba sai aka ce wa man yakfuru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir kaga kunnan imani guda biyar yanzu wanne ya rage daya shine kaddara to sai ka neme shi cikin sauran surori kamar cikin suratu eh, qaf inna kulla shay'in khalaqnahu biqadr cikin suratul qamar kai wa ma amruna illa wahidatun kalamhi bil basar kamar irin cikin suratul ra'adi wa kullu shay'in indahu bi miqdar alimul ghaibi wa shahadatil kabirul muta'al dan haka waɗannan ayoyi suna magana akan rukunin imani wanda manzo Allah ya faɗe su a dunkule guda shi da cikin hadisin Jibrilu an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi malamai suka ce kafirce cewa Allah shine ko dai kai musun samuwarsa baki ɗaya ka ce babu shi kamar yadda waɗansu suke faɗa babu Allah ko kuma ka yadda akwai shi amma ka jingina masa ta waya, ko ka ce yana da ɗa ko ka ce yana da mata ko ka ce yana da abokin tarayya wannan ma kafirci ne da Allah ko kuma ka yadda da shi amma ka ki bauta masa wannan ma kafirci ne ga Allah kowanne daga cikin waɗannan idan mutum yayi ya kafirce wa Allah wa man yakfur billahi ta haushi wa mala'ikati ya kafirce wa mala'iku ko dai ka ce babu su tunda ba a ganin su akwai waɗanda suka ce tunda ba a ganin su ƙarya ne babu su su a wajen su sai abin da ake gani sannan yake akwai amma in ba a ganin abu to babu shi an ce mutum yana da mala'iku guda biyu dama da hagu sai su girgi za su ce to ina suke haka ban taba na dama ba haka ban taba na hagu ba kenan babu ƙarya ne to kaga wannan kafir cewa mala'iku ne ko kuma ka yadda akwai su amma kuma ka ba su wata sifa daga cikin sifofin da Allah bai ba su ba kamar ka ce da su mata irin yadda kafiran maka suka gaya musu suka ce mala'iku mata ne kuma su ne 'ya'yan Allah mata don haka Allah yana da 'ya'ya maza kuma yana da mata mala'iku su ne matan waje alul mala'ikatan allazina hum ibadun rahmani inasan da haka ubangiji madaukakin sarki ce a shahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al mala'ikata tasmiyatal unsa wadanda ba su imani da lahira ba suke ci da mala'iku mata wanda mala'iku ba mata bane ba ubangiji madaukakin sarki ya halicce su da haske ya halicci dan adam da tabo ana nufin asalin dan adam shine annabi adamu ya halicci aljanu da wuta khalaqal insana min salsalin kal wa khalaqal janna min marjin min nar ya tabbata cikin hadisin muslim manzo Allah ya ce khuliqatil malaikatu min nur malaiku da haske aka halicce su wa khuliqal jannu min marjin min nar aljanu da tarzatsun wuta aka halicce su wa kulika adamu mimma wusifa lakum adamu kuma da abin da aka gaya muku a qur'ani aka halice shi shine yubu da haka mala'iku baka ce da su mata baka ce da su ƴaƴan Allah sannan kuma baka ba su dukkan wata sifa da Allah bai ba su ba abin da zai fi kubuta gare ka ka faɗa game da mala'iku ka ce bal ibadun mukram su dai bayi ne masu girma wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin kuma ka yadda cewa su ba sa sako dan adam yana sako aljani yana sabo amma mala'ika baya sabo Allah ya ce la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun kuma su mala'iku ba sa ci ba sa sha ba sa aure kuma ba sa gajiya in suna aiki yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturuna la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'maluna to haka nan wa kutubihi kafir cewa littattafan Allah mala'iku can dangane da kafirce musu har ila yau akwai zabar wasu ka ce kai imani da su wasu ka ce baka yadda da su ba kamar yahudawa akwai mala'ikun da suka yadda da su akwai wanda ba su yadda da su ba cikin mala'ikun da suke gaba da su ba su yadda da su ba mala'ika jibrilu amma sun ce inda mika'il ne to su ba su da matsala inda israfil ne su ba su da matsala matsalar su kawai jibrilu to kaga wannan ma kafirci ne domin idan Allah ya ce ai imani da abu baki ɗaya in ka zaɓi wani ka wani to a wajen Allah kamar baka yi bane gaba ɗaya in dai yace kai duka kai duka in yace kar kai duka kar kai duka amma ka zaɓi wani ka bar wani to wannan baya karbuwa a wajen Allah subhanahu wataala da haka da wanda yace bai yadda da Jibril ba ya yadda da sauran mala'iku da wanda yace bai yadda da su duka ba duk ɗaya ne a wajen Allah to haka nan littattafan Allah ka yadda da cewa na Allah din ne misali dangane da sauran littattafai waɗanda Allah bai ce zai kare su ba mu musulmi ba ma musun cewa littattafan Allah ne amma mun yadda da cewa kuma akwai ƙarairayi a cikin su wanda ba na Allah ba to amma abinda annabi ya ce da mu kada ka ce a taura aya kaza baka yadda da ita ba aya kaza ka yadda da ita ba wanda ya sa ka haka kawai ka yadda a taura littafin Allah ce ka yadda kuma cikinta akwai ayoyin jabu Allah ya faɗa amma zancen warewa waccan ce ta jabun waccan ce ta gaskiyar Allah bai dora ma ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zaka iya yi wa garin warewar kai kuskure ka zabi ta Allah ɗin ka watsar ka zaɓi kuma ta ƙaryar ka tabbatar da haka abinda zaka ce آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون idan ba yahudi ya nuna maka a taura ka ce to ni na yadda da littafin Allah da ya saukar mun na Qur'ani kuma na yadda kuma ya saukar muku duk daga wajen Allah ne ni dai na mi kauya ba na da cewa eh ko a'a a cikin attaura la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum walakin qulu amanna bima unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun to haka ma linjila sannan duk da mun yadda a taura littafin Allah ce linjila littafin Allah ne zabura ma haka amma yanzu lokacin aikin su ya kare ba wani wanda zai zo ya aiki da a yau Allah ya karba aikin sa ba wani wanda zai aiki da linjila a yau Allah ya karba aikin sa domin littattafai ne da Allah ya ce yi aiki da su tamfurare in qur'ani zo sun yi expire babban misali magani likita zai baka ya rubuta maka date expiring date in ka sha shi bayan yayi expire zai maka amfani a madadin ka samu lafiya sai dai ka ɗauki cuta to yanzu a taura a madadin in kai aiki da ita ka samu lada sai dai ka ɗauki alhaki domin haka ya tabbata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana sai na umar ya zo da wasu fallai falle na attaura gaban annabi ya ce ya bakin allah kallo wasu ayoyi a attaura masu kyau sai ran annabi ya ɓaci hankalinsa ya tashi idansa ya canja ya ce alam ati biha bai za a naqiya shin yanzu qur'ani da na zo muku da shi bai ishe ku komai ba sai ce wallahi Lauka kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tibai ko Musa mai attaura in yana nan yanzu aikin attaura ya kare dole ne ya sake ta ya dawo ya bi ni kuma da Musa zai zo yau da attaura ni in zo da Qur'ani ku bi Musa da attaura ku kyale ni da Qur'ani duk Allah wuta zai sa ku da ku da shi baki da Daka lokacin aikin su ya kare shi yasa cikin hadisi ga ta ce annabi ya ce ku yi imani da littattafai duka amma a aiki ku takaita da Qur'anin ku domin shine wanda yake aiki a yanzu dan haka duk wanda ya ɗauki littafi ɗaya ya bar sauran a wajen Allah da shi da wanda ya kafirce dukansu ɗaya ne haka nan ma imani da manzanni ka yadda dukkaninsu yan aikin Allah ne amma yanzu ba ka da damar ka bi shari'ar wani annabi Za ka sha mamaki a yanzu a garuruwan wai sai ka samu wani malami wai malam mai zabura wai wa'azi yake da zabura zaburan nan yau rabanta da duniya sama da shekara dubu goma fa wai malam mai zabura ma'ana ya gama aiki da ƙur'ani kenan duk da galibin su zaka ga bokaye ne kuma masu zuwa wajen su har yadda suke ai shi mai zabura ne ma ya ci dubu sai ce to ya gama da qur'ani to wannan bata ce kwarai da gaske ba maganar aiki da zabura yanzu annabin zabura da ita kanta zabura abin gaskatawa ne a mu amma lokacin aikin su ya kare kuma baka cewa nayi imani da wani annabi na bar wani annabi kamar yadda bayani zai zo cikin ayoyi masu zuwa a gaba insha Allahu to haka nan yadda da ranar lahira ka yadda da cewa akwai wata rana ita ce ƙarshen wannan ranakun na duniya wannan rana idan ta zo Allah maɗaukakin sarki zai canja yanayin wannan duniya wannan duniya ta ƙare ta yi esfaya ta rugurguje hatta waɗanda ba su musulunta ba hatta kafirai sun yadda da cewa duniyan nan akwai lokacin da za ta ƙare shi yasa za ka ga suna ta kokasin wannan ya ce rana kaza ga watan kaza ina jin a shekarar nan an faɗi haka ya kai sau uku wani baturen faransa ya ce duniya za ta ƙare rana kaza a zira masa ido in ta zo kuma sai ta wuce domin su kansu arna sun yadda akwai ranar da za ta ƙare amma sanin ranar da za ta kare to a nan ne suka kwafsa sai suke tasha shaci fadi su ce rana kaza ga watan kaza duniyar nan za ta kare amma Allah kaɗai ya san ranar da za ta kare amma har wanda bai yi imani da Allah ba ya yadda duniyar nan za ta kare to da ka yadda da wannan ranar ranar da duniya za ta kare kuma a ranar lahira za ta fara malamai suka ce me yasa ake ce da ita ranar karshe saboda ɗan adam ya fi tsoron karshe duk da cewa ranar lahira ai kuma ranar farko ce ranar ƙarshe ce kuma ranar farko Karshen duniya farkon lahira amma me yasa ba a ce mata ranar farko saboda shi farko a wajen ɗan adam abin so ne ba abin tsoronsa ƙarshe yau za a rantsar da shi shugaban ƙasa allah allah yake amma da zarar an rantsar da shi wata ɗaya biyu tsoronsa ƙarshe da aka an fara shirin in ƙarshe zo ya zami dan adam ya fi tsoron ƙarshe shi yasa Allah ya fi gaya wa lahira ranar ƙarshe yaumil akhir dan ya tsoratar da mu domin mun fi jin tsoron ƙarshe kuma ka sani duk abin da ya farko sai yayi ƙarshe kullu ma lahu bidayatun lahu nihaya duk abin da ya farko sai yayi ƙarshe Allah kadai shine bai da farko bai da ƙarshe subhanahu wata'ala dan haka duk wanda ya imani da waɗannan abubuwa da aka ambata aya shine mumini duk wanda kuma ya kafirce musu ko ya kafirce wa ɗaya daga cikin su shine kafiri duk wanda ya bace wa gaskiya kuma yayi bata bata wacce take manisanciya Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisanta ta wassalamu alaikum wa rahmatullah mai tambaya yake assalamu alaikum tambaya na shine sallar tarawihi bayan kowane sallama za a kuma yin niyya ne ko niyyar ɗaya ne kawai niyya ɗaya ce kawai kuma niyya babu wani lafazi na niyya kamar yadda ya tambaya a tambayarsa ta biyu kuma kamar yadda muka sha faɗa niyya ba ta da lafazi kawai ka ƙudurci yin abu a zuciyarka shine niyya sai ce yaya niyyan sallar ƙasaru da zarar ka fara tafiya ka kama hanyar tafiya ka bar garin ku to shikenan kasar ta hauka ka yi niyyar kasar ba sai ka kudirci wani abu ba ko kuma sai ka furta wani lafazi ba sai ce idan mutum ya yi sallar isha da liman amma raka'a ɗaya ya samu yaya zai cika sauran raka'o'in sai ya sake yin raka'a ɗaya ya yi karatu a bayyana fatiha da sura sai kuma ya sake zama to sai kuma ya tashi ya kawo raka'o'i guda biyu a ƙarshe su Fatiya kuma a ɓoye mai tambaya ta gaba yace, ce assalamu alaikum ina tambaya ne akan matsayin limancin sallah ga mace a shari'ar musulunci na gode mace tana iya yin limanci musamman ga mata 'yan uwanta kuma ita limamiyar mata ba ta shiga gabansu sai dai ta tsaya a tsakiyar sahun farko limamiyar mata ba ta shiga gaba kamar limamin maza ita limamiyar mata sahun farko za ta zo tsakiya sai ta tsaya tana yin duk abin da limamai suke yi na karatu a bayyane su ce amin da sauransu suna binta amma ba za ta wuce gaba ba matan annabi suna yin limanci a irin wannan wata mai albarka ga sallolin tarawihi ga sauran mata kamar na na Aisha da na Ummu Salama kamar yadda Abdulrazzaq ya rawaito cikin littafin Musannaf kuma kamar yadda da yawa daga cikin marubuta a babin tarawihi sun kawo wannan sai da sabi cikin littafin fiqh sunna ya kawo wannan magana don haka limancin mace tabbatacce ne a cikin musulunci amma shi shine ga yan uwanta mata in kuma da namiji to sai dai na familinta mai gidanta ko 'ya'yanta idan matarka ta fi ka ilimi ta fi ka karatun qur'ani ba laifi ta maka limanci amma so samu ko mace namiji ya fi eh, ta fi namiji ilimi ta yi haƙuri shi ya ja ta in ya so ita sai ta bashi direction kaza za kai kaza za na nana aisha ta haddace qur'ani amma tana da wani bawa shi bai haddace qur'ani ba idan aka zo sallolin ramadana na azumi a madadin ita mahaddaciya ta ja sallah sai ta ce kai shige ka ja mana sallah in ya so ka ɗauki qur'ani tunda baka haddace ba da haka an fi so namiji ya limanci sama da bace amma idan mace tana da ilimi ta fi namijin ilimi kuma namijin a familin ta yake ba bako ne daga wani gida to babu laifi in ta yi masa limanci domin yanzu in aka ce matar wani tana limanci kuma an buɗe kofa kowa ya zo to wani sai ya riga ka zuwa sahun gaba kaga ai fitina ta buɗe da haka in ma mace za ta yi limanci maza za su shiga to iya na gidansu kada a gayyato mata wani mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum menene sunna a wajen kiran sallah shin cikin masallaci ko waje wajen masallaci shine sunna wajen masallaci shine sunna duk da wadansu suna ganin tunda yanzu an samu loudspeaker ba laifi a zauna a cikin masallaci amma akalla dai a fita daga iya ƙwaryar masallaci ko haraba aka je ba laifi wannan shine abin da sunna ta nuna muladanan annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa kiran sallah a cikin masallaci fita suke yi Mai tambaya ta gaba ya ce malam na ji wani malami yana ba da fatawa cewa wanda ubangidansa yake hana shi sallah a kan lokaci ya yi masa biyayya idan ya dawo gida sai ya rama to yaya abin yake wannan ya riga ya gabata a cikin karatu eh bai kamata ba ya za a ce ubangidanka ya hana ka sallah kuma ka bi to me kake tsoro a tare da shi kuma me kake nema a wajensa kuɗi ai kololo abin da kake nema a wajensa kenan ko kuɗi yanzu akan kuɗi ka yadda ka saba wa Allah saboda ka bi ubangidanka zai hana ka kuɗi ko zai kore ka daga aiki shi Allah zai iya baka kuɗi kuma zai iya baka lafiya kuma zai iya kwace kuɗin ko ubangidanka ya baka kuma zai iya kwace lafiyarka ba dai duk iyaka aikin ubangidanka sai kana da lafiya ko to idan Allah ya so ya nuna maka shine ubangida kwata kwata yau in ka dawo sai ya kwace lafiyar ubangidanka ya baka ka kai aikin kaga ba za ka samu ba to kaga bai kamata wanda zai baka ɗaya ya fi daraja a wajenka ba saboda wanda zai baka ba adadi idan Allah maɗaukakin sarki ya ga dama sai ya kwace gaɓar da kake aikin da ita ya jarabce ka da wata cuta kuma ubangidanka ba yadda zai ci gaba da zama da kai domin daman dan lafiyar ka yake mora yake zaune da kai sai ya sallame ka kuma kaga kayi batan baka tantan kayi asara ka rabu da ubangidanka kuma baka kama Allah ba kuma sai a lokacin sai ka ga mutum ya dawo kuma yana wuridi yana kaza yana kaza wai Allah zai ba cin hanci lokacin da kake da lafiyar kake kai masa biyayya kana ganin ka ci dubu sai ce to sai yanzu da ya kwace lafiyar ce kake neman ai sulhu da haka wannan fitawa bata dace ba gaskiya kwarai da gaske ka ba Allah lokacin da kake da lafiya tun kafin ya jarabce ka da rashin lafiya ka ba Allah lokacin da kake da talauci kake da kuɗi kafin ya kwace kayansa ka ba Allah lokacin da kake mulki kafin ya kwace kayansa amma ba sai Allah madaukakin sarki ya kwace wata ni'ima da ya maka ba sannan kake tunawa da shi Allah madaukakin sarki ya fi ka hankali da wayo da dabara da sanin komai yau dan uwanka ma dan adam mai wayo ba za ka yi masa dabara da wannan ba lokacin da kake da shi ka guje shi sai lokacin da ka rasa kuma ka dawo kai kawance ai mai hankali ma ba zai yadda da wannan ba na kuma mahalicci tambaya ita ce mutumin da ya je umara zai iya yi wa wani umara bayan ya yi tashi tambaya ta farko kenan eh zai iya kana iya yi wa mutum umara kana iya yi wa mutum hajji amma sharaɗi kai ka fara naka idan baka taɓa yin hajji ba wani ya baka kuɗi ya ce zo ka je kai min aikin hajji to in ka je ba tasa kai ba taka kai ko kayi da sunansa ta rikide ta zama taka don haka wanda zai tura wani aikin hajji wajibi ne ya san shin wannan ya taɓa hajji in bai taba ba fa in ya tafi ba ta kai ba ta sai kuma daman haji a shekara sau ɗaya ake yi ba a haji biyu a shekara kamar azumi ne ɗaya a wuni guda shi kaɗai ake iya yi ba a iya azumi biyu a wuni ɗaya wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam a gefen ɗakin ka'aba ana ɗawafi sai ya ji wani mutum yana labbaik allahumma an shubrama labbaik allahumma an shubrama ma'ana aikin hajin ba nasa bane wani mutum ne ya turo shi sunansa shubrama yake masa sai annabi ya tsaya ya ce hala hajjata an nafsik kai ka taba yin aikin hajjin ne sai ce a sai ce hujja an nafsi yanzu hajji taka ce ba ta burma ba ce shi dai ya baka kuɗi masa addu'a amma hajji taka ce ba kai taka ba yaushe za ka yi wani to amma umra ta sha bamban da aikin hajji umra ana iya yin ta sau biyu a lokaci ɗaya sau biyar ma a lokaci ɗaya hajji ce ba a yi sai sau ɗaya a shekara ɗaya ko a lokaci ɗaya to da ka malamai suka ce za ka iya yin umra kai taka a lokaci ɗaya kuma ka yi wa wani wannan babu laifi duk da cewa ita ma umra an fi so a raba tafiyarta in ka je eh, umra ka yi ɗaya dan in ka dawo ka sake shirin ka koma dan shi aikin eh, zuwa garin maka so ake kullun kana hanya kullun ai ta zuwa wa izda annal baita masabatan linnasi Allah ya ce tuna yayin da muka sa daki ya zama masaba wajen saban mutane su je su sake zuwa su koma su sake komawa shi yasa na Umar a lokacin halifancinsa idan aka zo umara yana dubawa duk wanda ya ga yayi umara zai sake sai ce ba za ka yi ba so kake in ka tafi karka dawo ba za ka yi ba ce ka yi kwaya ɗaya in ka tafi ka sake dawowa domin ɗakin so ake aita zuwa ana komawa dan ita kanta tafiyar ibada ce to shi yasa waɗansu malamai suka ce in kai ba laifi amma makaruhi ne ba a fiye son ka je umara ka yi sama da umara ɗaya ba domin ba a samu ba cikin aikin annabi ya yi umara sama da ɗaya annabi umara sau hudu yi amma kowace umara tafiyar ta daban ya zo ya koma ya zo ya koma tare da cewa za ka iya umara ɗari a tafiya ɗaya amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama umara ɗai ɗai yayi ta yi da haka abin da ya fi dacewa da sunna kai ma in ka je kai umara sau ɗaya sai ka dawo ka sake komawa kai umara sau ɗaya amma dai duk da haka ba a cewa idan mutum kuma ya yayi umararsa ba ta yi ba tunda zai iya yiwa a yi sama da ɗaya sai ya sake cewa kuma zai yi kai umara da yawa eh zai yi kai umara da yawa amma an fi so ka bambanta tafiya tsakanin su sai ya ce an ce abdullahi dan umar ya yi umara dubu hajji sittin na son karin bayani akan haka zai iya yiwa akwai da yawa daga cikin sahabbai da suka yi umara da yawa hajji da yawa shi dai annabi umararsa hudu hajjinsa daya umararsa hudu hajjinsa daya wannan sai ya nuna cewa umara ana iya yi da yawa hajji dai daga kwaya ɗaya ta farilla ta isa duk abin da ka dora kuma nafila ce alhajju marratan fil umri ma zada fa huwa tatawwu haka annabi yace ce alhajju wajibin sa shine kai sau daya a rayuwa in ka kara kuma wannan tadawwi ne kamar sallar nafila ce mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum malami hukuncin wankan janaba a cikin ruwan da ke fitowa a shawa yayi imamu malik yayi fatawa da cewa ana iya yin wankan janaba a swimming pool kawai sai kai niyya bayan kawon wanke dauɗa jikinka a waje sai ka tunjima ka yi bismillah ka tunjima da ɓangaren dama ya ce wankan janaba ka yayi da haka a shawa ma babu laifi sai kai bismillah bayan kawon wanke duk dauɗa jikin sai kuma ka shige ta da ɓangaren dama domin ana so a fara wanke dama kafin hagu ya tambaya ta gaba ya ce malam na neman bayanin kasarin sallah a lokacin aikin haji ko umara ga masu aikin hajin ko umara domin na ga ba a yin kasaru a makka ko madina ma'ana limaman ba sa yin kasaru kai sai ka ware kai kasar in kuma ka bi su sai ka cika asali annabi idan ya je makka aikin haji ko umra shi yake karɓar limanci domin shi annabi bai halatta wani ya limance shi ba shi yake limanta kowa to sai ce da 'yan makka waɗanda suka zo sallah ya ce mu matafiya ne za mu yi kasar in mun yi kasar ku cika haka yake ce musu to amma yanzu kai kuwa ka zo tukururu daga garin ku sai a ɗauke su dai tsantura ka ka ba za a yi haka ba to shi kuma ɗan gari ne shi kaga ba zai yi kasar ba shi cika sallah zai to yanzu a nan in ka bi shi sai kai ma ka haƙura ka cika abdullahi dan mas'ud ya ce mun yi tafiyar aikin umara hajji da sayyidina usman dan affan lokacin da usman ya je makka sai ya ga makka ta cika ta yi makil alamar sababbin musulunta sun zo da yawa ta sai usmanu ya ce yanzu idan muka yi wa mutanen nan sallah bibbiyo in suka koma garin su bibbi za su rinka yi duk wanda ya koma garin su ya ga limamin su yana masa hudu fada za a yi zai ce mu daga tushen sallah ma biyu aka yi mana za ku zo ku rinka matsa mana to da usmanu da ya karbi limanci gashi matafiyi ne amma sai ya ki kasaru sai yake cikawa ibnu mas'ud idan ya bi shi sai ya cika amma idan ya fito waje kuma wajen ɗalibansa tabi'ai sai ce kun ga biyu ake yi amma usmanu gashi yana cikawa to mu dai in mun bi shi za mu cika dan kan mu saba wa shugabanni amma ba haka muka ga annabi yana yi ba da aka tambayi usmani yace ni kuma tsoro nake yi kar in yi wa waɗannan sababbin musuluntar sallah raka'a bibbi su koma garin su a ita rigima su ce bibbi ake yi dan haka sai malamai suka ce idan matafiyi ya bi liman mai cika sallah shi ma cikawa zai amma idan ya ware ya sallarsa shi kadan sai ya kasarunsa da haka idan ka je maka ko ka je aikin haji ko umara kana da dama biyu damar ka bi limaman harami ka cika sallah tun da cikawa suke ko kai zaman ka a masaukin ka ko kuma ku ware da kai da wasu alhazai ire-iren ka a gefen masallaci ku yi kasarun ku in kuka yi haka duk ba ku yi laifi ba kana da wannan damar guda biyu mai tambaya ta gaba ya ce malam Allah ya karbi ibadunmu amin ya ce tambaya na kamar haka na saki mace sama da shekara ɗaya da wata shida sai gashi yanzu ne mafarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na umarta ta da maida ta kuma ya ce a mafarki har sau biyu wata dai tsohuwar zuma soyayya ka sai ta tashi ba a ni ba zan gaskata mafarkinka ba ba zan karyata ba amma ni ma kai na ina umartar ka kamar yadda ita tunda har ka fara ganin ta a mafarki in ba a koma ba to muna tsoron me zai faru gaba ya yan uwa mu sani mafarki yana da wata ɗabi'a in ka sa abu a ranka to sai kai mafarkin sa akwai abin da ake ce da shi hadisun nafsi ko a mafarki shi ba a fassara shi idan ka kwana kana son abu to za ka yi mafarkin sa in kana da budurwarka kana ta mafarkinta karkace annabi santa ne ya jawo mafarki kana da wata manufarka ta rayuwa kana so za ka yi ta mafarkinta sai ka zo ka ce ai addini ne ai annabi ne a ko da a ce kai a mafarkin an nuna maka kamar annabi ne ba za mu ce a'a ba amma dai akwai wani bangare na kai ma kana so wannan son shi kadai ko ba annabi ya isa ya sa kai mafarki to da haka abin da nake baka shawara ka koma ka auri matarka ka je ka koma ka mai da auren matarka daman ubangiji ya faɗa cikin karatun da muka yi a baya wa sulhu khair ai sulhun ya fi arbin alheri an taɓa zama to ko shakka babu akwai shaukin juna duk yadda mace za ta ce wa mijinta ba na son ka kai ɗin me saboda an yi faɗa ƙarya take zuciya ce in dai an taba zama ka fi ƙarfin ka zama kai ɗin me kuma ita ma a wajenka ta fi ƙarfin ta zama ita ɗin me shedan ne kawai ya zo ya zuga ku ya tunzura ku kuke gaya wa junan ku waɗannan maganganu amma duk wanda Allah ya kulla alaka aure tsakanin ku al'amarin ya fi karfin wasa al'amari ne wanda ba a yin sa kawai kaddara ce Allah ne yake shiryawa tun fil azal wancan matan wani ce ba wanda ya sai ya canja sai yasa bahaushe ce matan mutum sa yadda kabarin ka sai ka shiga dole haka matar ka sai ka aura dole ba wanda yake auren matar wani to kaga ko abin da tun asalin rayuwarka aka shirya maka tun asalin rayuwarta aka shirya kuma ka zo kawai a rana ɗaya ka ce bai da muhimmanci karya ne ita ɗin ko da ita zan rayu ko ba ita za ka iya rayuwa ko da ita ko ba ita amma za ka sha wuya sai ka zo duk abin da ka gani kaga ita ce ta rinka ma gizo ka ce ko jifan ka ta yi eh jifan ka ta yi da soyayya ma ba wani jifa san ta kake yi duk abin da ka gani ita ce in ka daga kai a cikin wata ka ga hotonta a ruwa za ka sha ruwa ka ga hotonta a kuninka ta fito ma a bacci ta fito ma a langattuwo ta fito ma ta miya ta fito ma ce anya wance ba jifa na ta yi ba jifan ka ta yi kwarai kuwa kauna ce ai tana yin sama da haka ma to yayin wa akwai sauran tambayoyi kuma lokacin mu ya ja zamu yi hakuri sai Allah madaukakin sarki ya kai mu sai mu amsa sauran gobe subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi